قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا سي ملائكه جبريل يتي متى لمر هكا يكي كمر يدكي كبدا تشيوا دا نمجي بيتبو كسنتركي kuma ke ba mazinaciya ba ce, amma dai ki ya ce halittar ɗa ba tare da uba ba abu ne mai sauƙi a wurinsa, kuma saboda ɗan da za a baki ya zama alama ga mutane bisa ikon Allah, kuma wata rahama ce ta musamman daga wurinmu zuwa gare ki, da duk wanda ya imani da shi, kuma halittar wannan yaron naki ƙaddara ce daga wurin Allah a barzartarwa rubutacce a cikin lauhul mahfuz.